ibadin da ke bayani dangane da abin da ya shafi mahimmancin gaskiya za mu tashi asani an muhammadin al-hakan bin ali bin abi talib radiyallahu anhuma qala hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da ma yuribuka ko da ma yuribuka ila ma la yuribuka fa tumanina wal riba rawahu at wa qala hadithun sahih قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في هله وعدل إلى ما لا تشك فيه وانا حديث شيني حديث نبي أو أن أنبابي في سايتي الثاني في كان نتنا يقوى كما تقولوا الثاني حديث نبي عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب daga abu muhammad baban muhammad shine alhassan bin ali bin abi talib wato jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan Fatima radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su da shi da babansa Ali bin Abi Talib kale yace hafistu min rasulillahi sallallahu na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na haddace saboda yana yaro manzala ta sama ya rasu ma'ana yana yaro ya ji manzon Allah faɗa kuma ya haddace sa yaro idan ya dauko hadisi yana shekara bakwai to ana iya karɓansa idan ya ba shi bayan ya balaga amma in ya ba shi kafin ya balaga ba za a karba ba saboda ai yaro bai san Allah ba sai yanda sanin da zai iya hana shi wa Allah karya to amma in ya balaga sai a karba in ya tina wani abu da ya ɗauko lokacin ya kai shekara bakwai to shikenan za a iya karba don zai iya rike karatu yana karami amma ba da shi kuma ba za a amince da shi ba sai ya girma to sai ce na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haddace hadisi manzon Allah kuma yana cewa da amma ya ribuka ka bar abinda kake kokuntunka ila ma la ya ribuka zuwa ga abinda baka kokuntunka amma asalin wannan da amma ya ribuka in fassara na lafazi zai ka bar abinda ke sa ka kokunto ila ma la ya ribuka zuwa ga abinda wato baya saka ka kokonto shi yasa kalma ana iya cewa ana iya ce mata da'ama yuri yuribuka daga arabahu kenan ya saki kokonto haka ila ma la yuribuka zuwa ga abinda baya saka kokonto amma abinda ake nufi ka bar abinda kake kake shakkansa in kana shakka abu halal ne ko haramun to ka kyale shi ila ma la yuribuka zuwa ga abinda baka shakkan halaccinsa sai kai amfani da shi in kana shakkan wannan naman halal ne ko haramun ne ka je ka ci wanda baka shakkan halal ne ko haramun fa inna sidqa tumanina manzala ta kuma ce gaskiya tsuwa ne wato gaskiya tana sa tsuwa idan mutum mai gaskiya ne zai samu nitsuwa a rayuwarsa wal kadiba riba ƙarya kuma shakka ne da shiga timuwa a rayuwa da rashin kwanciyar hankali rawahu tirmidhi wa qala hadithun sahihun imamu tirmidhi ruwaita wannan hadithin yace kuma hadithi ne ingantacce mala yace ya yaribuka da manzala kuma yace yaribuka huwa bi fathil ya sai wa yawon din fataha kace ya ribuka wa dhammiha ko yuribuka in kace yaribuka daga rabahu shay'un yaribu in kuma daga in kace yuribuka kuma daga arabahu shay'un yuribu ko ne zai iya dauka da raba da araba duk ma'anansa ya sa masa shakka yace wa ma'anahu utruk ma tashukku fihi ka bar abin da kake shakkan halaccinsa wa adil ila ma la tashukku fihi ka koma ko ka karkata zuwa ga abin da baka shakka wato in kana shakka abu halal ne ko ba halal ka tare shi ka tafi zuwa ga abin da kake da tabbacin cewa wato ainihin halal ne shine ma'anar da'ama ya ribuka ila ma la ya ribuka wato abubuwa akwai na halal akwai na haram akwai wanda kuma a kan kanka kai sai kai shakkan wannan abu halal ne ko kuma haramun ne wannan shi ake cewa shubuha sai yasa da hadisin bukhari da muslim manzala ta suma ya yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun aw tarwa mushtabihatun aw tarwa mutashabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام karra'i a haula hima yushiku an yarta'a fi wato halal a bayyane take haramun ma a bayyane zan ce maka mai hukuncin zina za ka ce haramun Mai shan giya haramun sata haramun abubuwa na halal kuma mai hukuncin yin kasuwanci halal ne Mai hukuncin yin noma halal ne Mai hukuncin yin kiwo mai hukuncin cin tuwo cin shinkafa ko ne zaka iya bada an sai ce amma a tsakaninsu a akwai al'amura masu rikitarwa to amma ba kowa suke rikitarwa ba shi yasa ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san hukuncin su ba amma ba ana nufin mafi yawan mutane ba da yawa daga cikin kenan da yawa kuma sun fi san sun san hukuncin su wataƙila ma su suka fi yawa so da haka wani abun shi ake cewa mushtabihat wato a kosa abuwa masu rikici wanda za ka kasa gane halal ne ko haramun ne kuma da yawa daga cikin mutane ba su san hukuncin su ba to abun da ya fi wa'annan abubuwan shine ka kaurace musu maza sama ce duk wanda ya kaurace musu ya kiyaye kansa baya fada cikin abun da ya shakkan halal ne ko haram ya kubutar da addininsa ko ya nemi ya kubutar da addininsa da mutuncinsa kaga in ma haramun ne dai baka faɗa cikin haramun ba ka kubutar da addininka kuma mutane ba za su ce ka faɗa cikin haramun ba ka zubda mutuncinka ka kubutar da addininka da mutuncinka in ma halal ne to ba dole ne dama sai ka aikata abu na halal ba so da haka in abu ba ba wajibi bane ba dole ka aikata shi to mustahabi shine ibada da wajibi to wannan halal ne da kai da karkai dutse ne so idan ka kaurace maza ka nemi ka kubutar da addininka da mutuncinka amma wanda yake fadawa cikin abin da yake shakkan halal ne ko haramun ne to wannan kamar mai kiwo ne a bakin shinge ya kusa ya fada cikin ka kaga haramun ne kai kiwo a cikin gonan wani amma in kana bakin iyakar gonan wata zaka fada za ka fada a cikin gona ɗin to haka nan in dai kana cin abin da kake shakkan halal ne ko haram to wata ran za ka faɗa cikin haramun ne to da haka dole akwai wata katanga tsakanin halal da haram ita ce shubuha shine in kai shakkan wannan abu halal ne ko haramun to ka kyale shi wannan ita ce ka amma in kana fada masa to za ka faɗa cikin wato ainihin haramun to wannan abu kusan bai da misali bai da misali a ce maka wannan abu shubuha ne ba da misali sai dai misali a wajen wani abin da ya zama shubuha a wuri na kila kai kuma ba shubuha bane ka riga ka gane halal ne ko haramun abin da ya zama shubuha a wajen wani ni kuma a wuri na ba shubuha bane zan iya na san na gane cewa halal ne ko na gane cewa ainihin haramun ne misali yanzu mai misali da cin naman doki wani a sa shubuha ne halal ne ko haramun wasu sun ce halal wasu sun ce haramun shi ya rika wanne zai dauka a ciki to da haka sai abin ya zama masa shubuha sai mace to in baka gane ba ka bar cin naman dokin ka ci naman saniya kaga cin naman doki kana shakka zai halal ne ko haram cin naman saniya kuma baka shakka kaga da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ce amma wanda yake da yaqinin cewa yake da ilimin cewa cin naman doki halal ne an ci a gaban manzala ta sama bai hana ba to shi a ba shi buha bane ayi shikenan sai je ya kuma bai aikata bai aikata haramun to akwai abubuwan da musulunci ya haramta su saboda akwai shakkan na halal ne ko na haramun mamannan malamin usul suna misali da izai ta ba har uktuhu bi ajnabiya wata yarinya ce zai iya yiwa ta zama kanwarka zai iya yiwa kuma ba kanwarka bane kila babanka ne ya yawon duniya ya auri wata mata aka haifi a ka taba ganin ya sun tana karama ta girma to sai aka zo aka maka tallen wata yarinya aka ce ka aure ta sai kake shakkan anya wannan ko ba yar baban ku nan bane ba kanwar ka bane kaman ita kaman ba ita ba kaga ita ne haramun ne ka aure ta in ba ita bane kuma halal ne to sai sai ya zama haramun ne ka aure wannan mata saboda me saboda in kanwar ka ne dama haramun ne ka aure ta in kuma ba kanwar ka ce, to ai zai iya yiwa ta zama kanwar ka sai ta haramta da wannan shakkan da wato ainihin kai saboda aka ce ka kyale ta idan ka zo ka samu nama naman kare ya takuɗa da naman akuya sai ka kasa gane wanne ne na karen wanne ne na akuyan to sai ka jale su sai ka je ka samu na akuya wanda bai takuɗa da na kare ba sai ka saya kaci saboda ba zai iya yi wa in kaci in ya zama na karen kaci ko ka je wani gari inda ba garin musulmi ba shikenan ana cin naman alade ana cin naman kare sai ka je gidan abinci sai kai shakkan anya wannan ba naman alade ne ko kare ba to ka bar wannan restaurant din gidan cin abincin ka tafi zuwa wani gidan gidan abinci na musulmi wanda ba ka shakkan cewa halal ne ko haramun sai ka ci abinci a can shine da ama ya ribuka ila ila ma la ya ribuka saboda haka duk abin da ya sa kuɗe maka da mai kyau da marar kyau a wannan naman mushe ne ko kuma an yanka to kawai ka bar shi ka je ka kace wanda kake da yakinin an yanka ko mushin ne ya haɗu da wanda aka yanka ta kasa bambancewa to kar ka yi amfani da shi kwata-kwata da amma ya ribuka ila ila ma la ribuka wannan shi ake cewa wara'u wato shine ba wuce yake cewa tsantseni tsantseni ba wai abun haramun ne kadan a wurin ka ba amma kana shakkan kar ya zama haramun to sai ka gale shi to da haka abu ne wanda zai iya zama halal amma kuma akwai wani ya zama haramun to sai ka gale shi to duk wanda kaga yake haka ba zai fada cikin haramun ba amma wanda shi baya in yana shakka ma kawai zai ce halal ne kawai ya amfani da shi to zai iya fadawa cikin haram in karkare kare na kakannin hausawa suka ce zai dauka ne to saboda haka tsantseni a addinin musulunci yana da kyau shi yake nuna kyakkyawan tabi'a musulunci abin da ake cewa tsantseni kuma shine wara'u shine tarku ma yuqafu dararuhu fil akhirah ni shafi isami tamiya barin abin da kake tamani zai cuce ka a duk abin da kake tsammani zai cutar da kai a lahira to ka kyale shi shine kana kana tunanin kila kana tsoron ya zama haramun manzala ka sama ya zo yana wucewa kan hanya sai ga dibino sai ce wannan dibinon ba don ina tsoron kar ya zama na sadaka bane da na dauka na ci to shi kuma manzala sama haramun ne ya ci sadaka to kaga anan akwai wani ya zama na sadaka akwai wani ya zama ba na sadaka ba sai ce to da ba zan tsoron kar ya zama na sadaka ba da kai in ci amma kaga kai in ka da ka samu dibino a kasa sai ka dauka kawai tunda kai da sadakan da na kyautan da na da na tsintuwan duk halal ne a wurinka to amma man za ta ma da zai ci sadaka ba saboda sadaka dauda ne wani kazanta ne mutum ya cire a dukiyarsa man za ta ma da zai amfani da wannan ba to kaga a sai tsantseni ne yasa manzo Allah bai ci wannan dibino ba to duk abin da kake shakkan halal ne ko haram sai ka kyale shi mun fahimta amma in abu ya tabbata cewa haramun ne to wannan kuma takawa ne zai saka kyale shi shine ake cewa tsoron Allah shine imtisalu awamirillahi wa tinamu nawahi wato ka nisanci ka abun nan ka bi umurnin Allah ka nisanci abun da Allah ya hana in ka tabbatar da haramun ne wannan abu to kuma haramun ne kai amfani da shi in kuma kai amfani da shi ko ka aikata shi to wannan baka da tsoron Allah ba a saka cikin jerin mu'mini ba tsoron Allah tare da kai ka kana sabon Allah ne subhanahu wataala amma in kana shakkan halal ne ko haram kai amfani da wannan abun to kana bakin gaba ka kusa ka fada cikin haramun ka fi kusa da haramun fiye da ne fiye da halal saboda baka yi tsantseni ba baka sa katanga tsakaninka da da ainihin haramun ba to in ko abu na halal ne sai kake kai ka tabbatar halal ne sai kake amfani da shi so da zai dan bata maka lokaci ko zai shagaltar da kai zuwa ga wani abu wanda yake na lada sai ka share shi ka je kai aikin ladan wannan shi ake cewa zuhudu wato shine gudun duniya kenan kamar yanzu ka rufe shagon ka, za ta da jam'i ko ka ce ka abin nan ka rufe shagon ka, babu maganar ciniki sai ka je kai sallan jami'i wannan ake cewa zuhudu wato ka fifita abin da zaka samu na rayuwar duniya ka wanda tare da cewa zaka iya zuwa wani wurin ka samu jam'in ma amma da zarin lokaci ya yi kawai shi kenan kai ka rufe ciniki kawai to kaga wannan shine zuri kenan ga ciniki ya zo maka zaka samu abun duniya kuma kana hararo wani babban jam'i da zaka samu wanda ko da zaka samu wani jam'in wanda bai kai shi ba sai ka hakura da wannan ka je ka samu wancan jam'i shine ake cewa zuhudu shine gudun duniya sai wanda shauki zami taimiya yake yake yi tarihi da cewa tarku ma tarku ma la yanfa'u fil akhirah barin abin da ba zai amfane ka ba a lahira ko da a duniya zai amfane ka amma bin kai yace shine safarul qalbi min mawdin dunya ila manazil akhirah wato shine zuciyanka ta tashi daga nan duniya ta koma lahira kawai wato ka fifita lahiranka akan me abin da zaka samu a duniya wannan shine abin da ake cewa zuhudu shine isaru thawabi ala kharaj wato fifita lada da zaka samu na lahira fiye da abin da zaka samu na duniya wannan abu in kai shi akwai fa'ida ta duniya wannan kuma mustahabi ne akwai lada na lahira sai ka fifita wannan wanda zaka samu ladan lahiran sai da wanda zaka samu dan abun duniya wannan shi ake cewa zuri tare da cewa kuma ya halatta ka nemi wannan din ko ba zai bai shiga cikin wani wajibi ba wanda zaka bari kuma ba haramun zaka aikata ba to kaga wannan sai zama shi kuma yayan tsantseni ne kenan wato ya ci tsantseni ma kenan shi ba mutum ya bar haramun yana da tsoron Allah sai kuma a same shi wari'an ne tsantseni wato shine mai gudun haramun din kuma abinda bai tabbatar da halittin sa ba zai amfani da shi ba sannan kuma sai a same shi zahid mai gudun duniya na halal din ma ya ga zai ɗan ɓata masa lokaci ko zai ɗan hana shi samun wani dan falala ko kuma lada na lahira sai ta kani na haƙura da wannan kawai to wannan ne ake cewa wato ainihin gudun duniya wannan siffa ta irin ta wato ainihin mu'mini bayan Allah na gari bayan Allah na gari su ne suke da irin wannan siffofin mutum ya haɗa duka siffofin guda uku ga tsoron Allah ga tsantseni ga kuma gudun duniya to amma kaga galibin mutane ai ba magana fifita duniyan suke akan lahira to kaga wani fifita duniya akan lahira kuma tabbas zai fata cikin haramun zaka samu ba tsoron Allah tare da shi yasa ubangiji ta Allah ya zargi masu wa'anne yace bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya ne akan lahira lahira kuma ita tafi alkhairi kuma ina ne tafi wato ainihin wanzuwa sai ce fa inna sidqa umanina manzara kuma yace gaskiya tsuwa ne wato idan kai ne gaskiya ne to zaka samu nitsuwa a rayuwarka ran mumini yana nitsuwa a lokacin da yake yin gaskiya wal kadiba riba ƙarya kuma shakka ne da kokonto da kuma imuwa wato idan kai mutum ne mai yin gaskiya zai sa gaskiyan za ta sa ka samu nitsuwa a rayuwanka idan kuma kai mutum ne mai ƙarya to ƙaryan za ta sa ka a cikin wato tsimuwa ta sa ka a cikin shakka da rashin kwanciyar hankali a rayuwarka saboda mai saboda ƙarya ba wata ya ce fure take ba ta yaya to idan ka riga kai ƙaryan kullum damuwarka fa kada ƙaryan nan ta tashi kana ta tunanin kar ba tona maka kar asirin kai tonu fa ko ne tona maka asiri to kaga akwai shakka da damuwa a cikin ranka da da rashin kwanciyar hankali amma in gaskiyan ka faɗa kuma shikenan ka samu ne zuwa an zo an tambaye ka hakan take ko an yi bincike kuma hakan din da a samu akwai ne tsohon da ya fi wannan duk mai ni tsohon rayuwarsa shine mai gaskiya a tanka da gaskiya aikinka gaskiya maganganunka gaskiya mu'amalarka ta gaskiya tsakaninka da Allah to kai wanda ka samu nutsuwa a rayuwarka ba ka da wani takin hankali ba ka tunanin asiri na zai tonu wani zai tona min asiri ko za a gano ni kuma za a gano kan yau da gobe ko da su kuddabaka ne zai an ji kana faɗan saɓanin abin da ka faɗa da su kuddabaka ana iya gane wannan min falatatin lisan ka wanda sai na Usman ne so da kai da gobe sai a gane ko ayyukan ka su nuna haka in a yanzu ka dan cika an ka to nan gaba ka dan asirin ka zai tonu. kuma da ya tono shikenan dama kuma a tsorace kake ka ya tonu. to ka zama mai gaskiya wannan kawai kafin kana rike gaskiya Allah yana tare da da masu gaskiya ya da zina mana taqullaha wa kunu ma sadiqi saboda haka Allah sai ya taimake ka ko da gaskiyar nan kana ganin cewa za ta cutar da kai sai Allah ya baka kariya ba ta cutar da kai ba da sababin ka bi Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma yana tare da masu gaskiyar da taimakonsa da nasaransa so da haka ka faɗi gaskiya ka zama mai faɗan gaskiya qulil haqqa walau ala nafsika ka faɗi gaskiya ko da akan kanka ne ko da haka walau kana murra ka faɗi gaskiya ko da mai ɗaci ne in dai ka faɗi gaskiya to gaskiya ba ta faduwa ƙasa banza amma in ƙarya ce kuma kure take ba ta ƴaƴa wataran asirin zai tonu to daga nan ka shiga ɗemuwa da matsaloli a cikin wato ainihin rayuwarka to da haka wajibi akan mutum ya zama mai gaskiya a cikin maganganunsa a cikin ainihin ayyukansa domin ya samu nutsuwa a rayuwarsa ba ke sa ka zama munafiki shi ba da kwanciyar hankali ba rayuwar to da ba gaskiya ai a zuciyarsa ai ke sa kullun a ime yake a rude yake yayi magana ya canja yayi wannan kullun yana cikin tashin hankali amma gaskiyar nan ka jarraba ta ta zama siffarka ta zama siffarka duk abin da zaka faɗa kai ba za ka iya faɗan ƙaryan ba in ko wata nan da a samu ka faɗi ƙaryan to sai dai a ce wahali kai kana wani tunani ne ka faɗi wata magana wanda baka tuna ita ka faɗa ba ko kuma wani ya kawo maka magana sai ka isar sai kuma ka yadda da mutumin sai a gano cewa ƙarya ne to kai ba za a tsora maka ƙaryan ba wancan za a tsora ba ko a baka uzuri a baka mafita saboda al'adan ka ba yin ƙarya ba ne. amma idan al'adan ka yin ƙarya ne ko gaskiyan ka ba ma ba za a yadda da ita ba sai an tantance ta in ja kun fasiqun bi nabain fata bayyana. haka ba aka ba za a karbi maganan ka ba saboda haka mara gaskiya Hausawa sun ce ko a ruwa gumi yake yi ko a ruwa in ya faɗi a cikin rawa za a ga zufa yana tsatsawo mana shi yasa yanzu mutumin da yake bayi da gaskiya su jami'an tsaro kwararru da sun kamo shi suna iya gane shi da an kama shi za a gane daga yanayin yanda yanayinsa yake za a gane bayi da gaskiya kam bayan na an yi magana kuma rashin gaskiya sai ta ƙara sai ta ƙara bayyana to haka ma in ka ƙure ko a alƙalanci ko a wani abu da zarar mutum ko a sulhu ne ka kware mutum ya zo gaban kai na magana za a gane mutum biyu za a gane wannan makareci ne wannan kuma wato ainihin mai gaskiya saboda gaskiya ƙarya akwai shakka a cikinta gaskiya kuma akwai nitsuwa sai ga mai gaskiyan ya samu nitsuwa ina magana sai yana magana daidai akan hanya mara gaskiya kuma surutu ya kawo wannan ya wai yana neman yadda zai kare kansa ne to daga nan sai a harbo jirgin sa a gane cewa ba mai gaskiya bane الثالث حديث نأكو عن أبي سفيان الثقر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فما ذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه حديثنا أقول أبو سفيان صخر بن حرب سناسة كنا صخر بن حرب رضي الله عنه ألا يجدش في حديثه الطويل حديث صدوق في قصته رقلا a kissan zuwansu wajen da sarkin rum kala hiraklu hiraklu ya ce shi sarkin rum ɗin kenan fama za ya amurukun yani ne annabi ya sarasama bayan an ba da doguwar kissan sai hiraklu ya fara tambaya menene manzala sama yake umurtan ku da shi Lokaci abu Sufyan bai mutununta ba kala abu Sufyan. abu Sufyan sai ya ce kultu sai na ce ya kulu yana cewa abudullah wahdahu ku bauta Allah shi kadai wala tashriku bihi shay'a kada ku yi masa shirka wannan shine umarnin sa na farko abin nan umarnin sa na farko sannan yana cewa watruku ma yaqulu aba'ukum ku bar abin da iyayenku suke faɗa cewa ana bautawa lata da uzza da manata da gumaka ku bar wannan wa ya'muruna bis salati yana umurtan mu da sallah wasidiki da gaskiya wal afafi da kamewa Filati da sadar da zumunci muttafaqun alayhi bukhari da muslim rawaito hadisi to anan imamu nan ya dauko mana muhallin shahid ne kawai abinda yake da alaka da gaskiyan shi ya dauko amma in ba haka ba hadisin dogo ne kuma babu bukatan mu kawo hadisin gaba ɗayansa saboda kwanakin ba malamin mu dr Abubakar Muhammad Sani birnin Kudu ya yi lacca akan hadisin gaba ɗayansa saboda babu bukatan sai mun kuma maimaita da aka riga aka yi amma dai abubuwan da aka kawo din manzala ta sanar abin nan wayannan mutane sun tafi sun je wajen hirafi yake tambayan su labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kisan ta faru a shekara ta shida bayan wato ainihin hijira to daga cikin abin da ya umarce su shine wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku wa Allah shi kadai kada ku yi masa shirka wannan shine abu na farko da musulunci ya zo da shi kuma musulunci bai ba da wani umarni da ya fi ku bautawa Allah shi kadai girma ba kuma bai hana wani abu da ya fi kar a yi wa Allah shirka girma ba shi yasa shekul islam muhammad bin abdul hake cewa a'azamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'azamu ma naha anhu shirk mafi girman abin da Allah ya yi umarni da shi shine tauhidi a kaɗai ta ce wajen ibada kuma shine ma'anar la ilaha illallah kalmar da ake shiga musulunci da ita sannan mafi mafi girman abin da Allah ya hana shine shirka wato kada a masa shirka kar a haɗa bautarsa da wani wannan abubuwa guda biyu su ne la ilaha illallah in ka ce la ilaha ka kore shirka ne illallah kuma ka tabbatar da ibada shine ubangiji ta yake cewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta Allah ta'ala kada ku yi masa shirka da komai a cikin bauta kar kuma shirka da komai to wannan abu shine ya hada fada tsakanin annabawa da mutanen da sababin wannan ne aka samu yaki tsakanin annabawa da al'ummatan su domin da cewa suka yi ku bauta wa gumakan ku amma ku zo ku bauta wa Allah da ba za a samu rikici ba amma ta za a ce duk gumakan nan bautan su ƙarya ne barna ne sai Allah shi kaɗai za a bauta wannan ne ba su yarda da shi ba suka ce duk allolin nan kamar da su guda ɗaya suka ce ba za su taɓa yarda da wannan ba to wannan shi haddasa rikici a tsakanin su kuma wannan da sababin sa aka aiko manzanni da sababin sa aka saukar da littattafai da sababin sa ne duk wani musulmi ya zama musulmi to amma zuwa mamaki a cikin musulman kuma akwai masu wasa da wannan masu wasa da tauhidi masu wanda ma wani yana cewa ka karanta tauhidi ma wai zaka fata. abinda manzala sama waye zo da shi wanda shine addinin tsungurungun ɗinsa shine mafi girman abin da ya zo da shi wai in ka fahimce shi zaka fata, to shi zaka samu shiriyan kenan kuma wani ta la cewa yi annahu la ilaha illallah kai ilimin fa ba abota da gaskiya sai Allah shine ilimin tauhidin kenan bai ce ka faɗi la ilaha illallah ba kai ilimin hakan din ka samu ilimin tauhidi za to in kai ilimin tauhidi kuma za ka faɗa wala tushriku bi shay'an kada ku yi Allah shirka da komai su kuma suka dauki yin shirka ba matsala bane a tauhidi so da haka zaka iya bautawa kabari zaka iya bautawa wani wali ko shay zaka iya bautawa wani abu daban kuma kana nan a musulminka baka tashi daga musulmi ba so da haka kai a aqidanka babu la ilaha babu maganan ba abun bauta da gaskiya illa Allah sai Allah baka da wani ka dauki rabi ne akwai ka yadda da bautan Allah amma baka yadda cewa kuma an bauta wani abu ma shirka bane ka dau wa abdullah baka dau wala tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kar ku Allah shirka ka dau abota Allah amma shirkan kan za a iya yi kuma sai kake bautan Allah da shirka to kaga wannan rashin sanin tauhidi ne rashin sanin aqida kuma idan ba a san tauhidin ba dole ne za a bata kamar likita ne ya ce zai yi tiyata kuma bai san tiyata ba bai karanta tiyata ba sai ta kai lalla ba sai ka karanta ba kaga zai kashe mutane ne kenan to sai ya za a yi a ce kana cikin musuluncin ba za ka fita ba kuma baka san abin da ya shigar da kai musuluncin ba baka san la ilaha illallah ba baka san ma'anar tauhidi ba baka san abin da in kai shi zai warware maka tauhidin ka ba to sai ya za a yi baka fita ba ban sai na za a yi ba za ka fita ba sai ka dole sai ka san iyakokin sai ka san dokokin kafin ya zama na kana cikin tauhidi so da haka wahayi shaidan ne jahilci ne da rutu na shaidan mutum ya ce ba zai karanta tauhidi ba ko ba ruwansa da ilimin aƙida sai dai ilimin na wasu abubuwa na falala falala to wannan kai ba kana son ka samu ingantaccen imani bane kana son je ka samu bulus ne kuma ba zai taɓa yiwuwa ba in kai abu kaza aljanna da yare zaka tafi abu kaza falalansa kaza ai musulunci ba aka yi gini ba inda haka ne ma da ba samu yaki tsakanin annabawa da kafurai ba da zara an je falala ne aka zo da shi kawai shikenan da su yi amma dole sai ka gyara tauhidinka kafin wani abu na falala in kai shi zai samu shiga in baka gyara tauhidi ba to duk wani abun da zaka yi ma ba zai ma ba zai samu shiga ba to da haka ba abun da zaka karba na ibadan ka sai tauhidinka wato ainihin yayi kyau sannan sai suka ce ya umarce su ya ce watruku ma yaqulu aba'u inji Abu Sufyan yace kuma yana ce mana ku bar abun da iyayenku suke faɗa anan fa yana son wato nuna hirakla cewa ai mu abin da ya sa ba za mu yi imani da shi ba don ya ce mu bar abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu a kansa shi ba abin nan a lokacin su sha babban abu ne a ce ka bar abin da iyayenka suke a kai so da haka suka ce tsam kenan iyayenmu sun suna kan bata kenan to wanda suka mutu fa kafin zuwa manzon Allah sallallahu su kenan suna kan bata wannan shine wahayin da shaidan ya dinga musu kenan to ko yanzu kuma haka abin yake idan mutum ya gino akan bidiyoyi idan ka zo ka kace masa ga tauhidi ga karantarwar Qur'ani da hadisi sai dinga tunanin to yanzu malamin nan suna kan bata kenan yanzu baba nan akan bata yake kenan kaza kaza wannan sai ana shi fahimtar gaske. to wannan al'ada ce ta wanda ba musulmi ba wanda yake musulmi duk inda gaskiya ya same ta sai ya dauka kawai idan iyayenka akan ta suke kenan, in ko ba akan ta suke ba sai ka ba su uzuri kila su suna da uzuri Eh, a annaba kafin su zo ne kafin annaba su zo sun rasu Allah zai ba su uzuri ko kuma kafin su fahimci gaskiyan suka rasu shikenan amma kai da ka gane gaskiyan ko baka da uzuri a wajen Allah ko da gangan ka kika gane ta kar ku je wa'azin wani kar ku je wa'azin wani kar ku saurari wani zai badda ku kuma Allah yake manzon Allah yake abin da yake faɗa kenan ba cewa ku zo ku min hidima ba ko ku zo ku a kawo min kuɗi ba zan muku addu'a zan sa muku albarka ba ba cewa ina tafiya ku dinga buɗa mini hanya ba ku dinga buɗa mini hanya ba ba cewa ni wali ba ni ba Allah ne ko ina da karama ba bai sa su wata hidima ba ba ruwansa su karbi ilimin kawai su je su yi aiki da shi ko ya sani ko bai sani ba wannan ba damuwansa ba ne amma wai shi ne kar a je a saurari karatunsa sai wanda idan an saurari karatunsa za a zama kamar bayi a wurinsa ana masa hijimomi ana nema masa kuɗi shi yana zaune ana neman albarkansa ana masa hijima ana share masa hanya to kaga wannan rudu ne to da haka dole ne ka koyi ilimin ka in ba haka ba ubangiji ta ala ya tambaye ka ubangiji ta ala faɗa dangane da abin da ya shafi kafirai yake wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana idan an ce ku zo ku bi abin da Allah ya sauka shine alqur'ani kafirai sai su ce a'a mu kan za mu bi abin da muka samu mu a kansa su ba za su bar addinin iyaye da kakanni ba sai su ce sam suka abin da iyayen suke akai na bautan gunki na barna na shirka to a kansa suke sai Allah ta ala musu raji yace awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ba za su bar addinin iyayensu ba ko da iyayen nasu ba sa iya fahimtar kawai ba su da ilimi na tauhidi kuma ba sa kan shirya dan su fito akan haka ai ka ga ile iyayenka idan suna tafiya akan ilimi da hujja suna tafiya akan shirya sai ka bi su akai in ka bi kuma ba su in ka bi ba Allah da manzon sa ka amma in suna kan barna to baka da wani uzuri da zaka ce wa iyayenka ka samu akai bangiji ta ala yi wannan raddi sannan cikin suratul luqman Allah ta lace wa idza da lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi idan aka ce ku zo ku bi alqur'ani ku bi abin da Allah ya saukar wa manzonsa sai su ce a muka zama bi abin da muka samu iyayen mu a kansa nan ma Allah ta ala musu radda yace awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabil sa'ir yanzu za ku bi addinin iyayenku ko da shedan yana kiran zuwa ga azaba mai guruwa azabar wutan jahannama ma'anar wannan su iyayen ku shedan ne ruɗe su ya kauda su daga tauhidi ya dora su akan shirka kuma a hakan za ku bi su ba za ku bi Allah da manzon Allah ba ko da haka idan ka ce da wani za ka bi to daga nan za ka bata ba wanda ake bi sai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malami sai zai maka bayanin abin da Allah yake da abin da manzon Allah yake kabi nan kuma Allah da manzonsa kabi ba shi kabi ba amma in malami za ka bi to shi ba masumi bane duk wani malami yana sabon Allah duk wani malami zai iya faɗan son zuciyarsa kowa ne ne shi shi yasa ba a masa makauniyar da'a amma manzon Allah ta kuma shine wanda ba a faɗan son zuciyarsa don Allah ta'ala ne ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ba magana da son zuciyarsa duk wanda zai faɗa wahayi ne baya wani abu sai in akwai wahayi a kansa nabiyyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu safuhun an jani wa qad yatawaqqafu to da haka amma malaminka yana abubuwa ba da wahayi ba kuma Allah bai ce maganarsa baya faɗan son zuciyarsa ba so da haka zai iya kuskure to akan me zaka masa bafauniyar da to kaga ta inda bidiyoyin suke shigowa kin maimakon ka rike Allah ka rike manzara ta kuma ka rike Qur'ani da hadisi sai ka je ka me wani duk abun da ya faɗa kawai shine daidai ko ya saba Qur'ani ko ya saba hadisi to daga nan shedan ya shiga cikin ka kamar shedan yanda ya badda iyayen wayancan suka ce suna akan addinin iyayensu to haka nan shedan kuma ya batar maka da duk wanda kake bin sa a bisa saɓanin Alƙur'ani da hadisi kuma kake bin sa akan wannan fatan shedan kuma idan yana kiran ka ka amsa masa yana kiran ka ne zuwa ga wutar jahannama shi ta Allah ta ce ko da shedan yana kiran iyayen nasu zuwa ga azabar wutar jahannama inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'id yana kiran jama'ansa ne shi don su zama ƴan wuta to kai shi dan kake ansa maimakon ka ansa wa Allah subhanahu wataala ka tafi aljanna Allah shine mai kiran mutane zuwa ga aljanna ka amsa kiran Allah ka tafi zuwa daris salam shine aljanna gida na aminci amma kana an kawo ga Allah yake ga gashi nan hadisan manzala ta kuma su to idan ka biye wa jama'a ka biye wa rudu to ko shakka babu za ka bata kamar yadda, wa'inda suke kafin ka suka bata na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanai yake wa ya'muruna bi salah yana umurtan mu da sallah ai daga tauhidi sai sallah kana kana imani sai magana sallah ba abin da ke gaban ka amma wani zai zo ya dinga fifita maka wasu abubuwa fiye da sallah wani zai iya baka wani wuridi ya nuna maka ya fi sallah in kana yin sa kawai ko shakka babu za ka shiga aljanna shi za idan ka gane irin wannan ka zo ka duba yana sallah kare ma ba zai ce sallan ta ba bai da gyara sallan ba wani abu aka tsora shi akai aka fifita masa shi akan sallah to da haka in ya rike shi kawai shikenan zai tafi aljanna ko wani ne ma zai kama nan sai sashi aljanna saboda haka sai yake wasa da sallah shi za ka yana sallah yake ga baya yin ta da shari'a ta ce sai ga sallan ko ko alama ba ta yi kama da irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke koyar da sallah yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ga nake sallah yayi sallah a aikace a saman minbari da ya juya baya ya gama sallah ga sabansa yace inna ma fa'altu zalika li ta'tamu bi wa li ta'lamu salati na yaka ne don ku koyi irin sallah ta ku koyi da ni to mutum ma baya neman ya manzala ta kuma yi zallan za kawai shi dai yi ta ko kawai wani abu daban ne da aka tsora shi a kansa shi yake ba shi muhimmanci ko wannan ita ce hanyar bata kenan shedan yake kawata mutum irin wani abubuwa sai dai ya dinga bin su yayi ta jan wahala ba tare da yana samun ladawa to saboda yi yace yana umurkan mu da yin sallah wato tsayi da sallah wani ita ce azamul ibadat ibadan da fi kowace girma kuma ita ce ibadan da Allah zai fara tambayan ka ranar alkiyama yi ta ko baka yi ta ba kamar ya tabbata a cikin hadisin ashabu sunan isnadi ingantacce manzon kuma ya ce inna awwala ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati min amalihi as-salah fa in saluhat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridatihi shay'un قال الرب عز unzuru انظروا هل abdi من تطوع فيكمل بما فيكمل بها من سقط من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك mazala kuma yake farkon abin da za a fara mutum hisabi ranar alkiyama daga ayyukansa shine sallah idan sallan nan ta yi kyau ta cika kyakkyawan sallah irin wacce Allah yake so faqad aflaha wa anja wannan ya rabbanta kuma ya yi nasara wato ya kubuta daga wutar jahannama zai tafi aljanna in dai sallan ta yi kyau amma idan sallan ba ta cika ba sai aka samu a sallan farillansa akwai gidi. to sai ubangiji ta ala ga mala'iku ya ce ku duba cikin fayil din bawa na yana da nafili akwai sallolin da na nafila ko na dare ko na rana idan an samu akwai sai a cika ta sallan farillan naka da nafila kaga amfani nafila ne idan kana yin nafila in ka samu matsala a sallolin farilla sai a cika ta maka in ko baka samu matsala a farillan ba nafila sai ta ƙara daga darajar ka a aljanna ka zama da a cikin as-sabiquna as wanda suke rige-rige zuwa ga Allah subhanahu wataala so da haka idan ka samu matsala a farillan ka za a cika ta da nafila to idan aka cika ta shikenan sai a duba sauran ayyukan sai ce sun mai kunu sa'iru amalihi ala duk sauran ayyukan kama sai su zama haka sai a dauko zakkanka idan an samu gibi sai a duba kana yin sadaka sai a cika ta da sadaka sai a dauko azuminka in an samu dan matsala sai a duba kana yin tadawuri azumi na tadawuri sai a ci kada na tadawuri a duba aikin hajinka in akwai matsala sai a ce to ai kai aikin haji na nafila sai a cika ta ta ina ka samu matsala sai wan arfa ne ko tawafi ko sai tsakanin safa da marwa ko muzfanan muzdalifa ko mina ko kuma jifan jamarat sai a dauko na nafila sai a ci ta maka na farillan ne to haka ne dukkan wani aiki wanda yake da farilla da na nafila haka za a dinga daukan nafilan ana cikata. wato ainihin na farilla so da haka mutum sai dage da yin nafilfili da ta tatawu'i domin ya cika ta ayyukansa wato ainihin na farilla sannan sai ce wa sidiki yana umurtar mu da gaskiya gaskiya a magana da kuma gaskiya a aiki wato abinda ka faɗa a harshenka in an duba a ga haka ne in labari ka bayar to idan an binciki labarin a samu haka ne shine muwafaqatul khabari lil waqi ka ba da labari kuma lalle da aka duba haka ne kace jiya an yi ruwa a jimeta da aka ji aka tambaya kuma aka samu an yi ruwa kaga wannan shine gaskiya ke sannan kuma ka zama mai gaskiya a aikinka abinda ka faɗa kana yi ya zama aikinka yana gaskatawa kar ka zo ka nuna mutane kai bawan Allah ne kuma kai mutumin banza ne a baɗini kaga kai a baɗini kaga ka zama makareci ke so da haka zahirinka da baɗininka ya zama ya zama gaskiya ka gyara baɗininka fiye da zahirinka idan kai haka kai ne mutumin wato ainihin kirki so da haka gaskiya sai ta zame maka siffa a jikinka ko da kana duk magana da zaka faɗa ko ka tuna ne ko baka tuna ba to gaskiya ne zaka zo maka amma in ka zo makaryaci kuma to ƙarya ne zaka fara zuwa so da haka ƙarya za ta zame za ta iya zame maka siffa wanda duk abin da ka faɗa ko gaskiya ne sai ka masa ƙari sai ka ƙara masa gishiri in an je an duba ce eh abun ya faru kama ba yadda wani ya faɗa ba ai kun san wani ai sun san shi magana sa ruwan kwando ne to kaga daga nan an gama da kai kawai baka da wani kima a cikin mutane sai ce wal afaf, kuma yana umurtar mu da kamewa wato afaf daga ifa ne kamewa daga haramun da kuma duk abin da zai zubar mana da mutunci duk abin da Allah ya haramta yake mu kame banda shan giya kar zamanin jariya ana shan giya banda zina banda tata banda wato ainihin abubuwa na barna sannan kuma ka kiyaye dukkan abin da zai zo maka da mutunci ko da halin ne yin wannan abu kar a ganka a inda ake sabon Allah kar a ganka a wani wuri wanda zai zubar maka da mutuncinka ku mutun yake yayi wannan to shine ma'anan yana umurtan mu da kamewa shine al insaku anil maharimi wa al muru'a mutum ya kame daga abubuwa na haram da abubuwan da za su zubar masa wato ainihin mutuncinsa idan yayi haka to shine ya zama mutumin kirki an samu ikfa kenan duk wani abu da za ka bari na sabon Allah to sunansa isfa wato ka kame kenan abu za ta ba cin haramun sabon Allah ne to ka kame karka ci zina sabon Allah ne ka kame karka yi sata shan giya shirka duk wani abu wanda za a ce haramun to haka abubuwan da zai zuwar maka da mutunci ko da asalin abun halal ne in ka lura ka ga kimar ka za ta zube a wajen to karka yi wannan abu in ka je wurin mutuncin ka zai zube to karka je ba shi ya ce ana barin halal don kunya to sai ka bar halal ne saboda kar ka fada cikin wani abu wanda zai zama abun kunya a wurinka abin da zai zubar maka da mutunci daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce Abdullahi bin Mas'ud yace manzara ta ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina hadisi muslim manzara yana yawan ta wannan addu'a ya Allah ina roƙonka al-huda shiriya wato zama ina kan shiriya shiriya dai shine ka zama kana kan sunnar manzala ta kuma don manzala ce wa khairal hadai hadai muhammadin Fiye fiyayyen shirya ita ce shiryar manzon Allah sallallahu sannan wa tuqa Allah yana roƙonka tsoron Allah in zama mai gudun haramun mai aikata umarnin da Allah ya umarce ni da shi sannan wal afafa Allah yana tsoro ina roƙonka in zama mai kamewa wato mai kamewa shine mutum ya zama baya sabon Allah kuma ya rike mutuncinsa baya yin abin da zai zo masa da mutunci musulunci bai yadda ka zubarwa da kanka mutunci ba bai yadda ka zubarwa da dan uwanka musulmi mutunci ba musulmi mai daraja ne mai izza ne mai mutunci ne ba a son abin da zai zubar maka da mutunci to kai ma karka zubarwa kanka mutunci sannan yace wal ghina da kuma wadata manzo Allah ya roki wadata na biyo malamai suka ce wadatan zuci ne yake nufi wato shine ghinan nafs shine kana'a wato dan abin da kake da shi ya ishe ka koda baka tara mai yawa ba to dukiyar ma manzo Allah ya samu amma shi bayarwa yake bayarwa yake duk abin da ya zo masa komin yawan kuɗin zai riba su komin yawan shanun ko tumakin zai ba da su fita billa, har wata ran ya zauna bai da koko bai da abincin da zai ci har wata ran ya ɗaure dutse a cikinsa saboda hancin cikinsa na yawo in yana tafiya yana jira da ni sai ya ɗaure duwatsu ya kama aiki ko ya kama tafiya to amma kuma wata za ka ji ya yi kyauta da garkin dabbobi kaga sai mai kuɗi ne wata ran kuma mai sadaka ne wato za a iya samun mutum rayuwarsa ya zama mai kuɗi kuma talaka haka har ya gama rayuwarsa wato wata ran mawadaci wata ran kuma wata ran kuma bai da shi saboda kyauta yake yi kenan shi sa ne yace la tunkiri adalal karim min al-ghina fa saylu harbu lil makan al kada kai inkari mutum mai kyauta a ce wata ran bai da koko ba karka inkari wannan ai ruwan sama in ya samu wato tudu yana da wahala ya iya haurawa to haka kudi sun zo jin mai barwa sai ya ba to maza kuma a haka ya rayu amma ya roki Allah wadata kuma ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga talauci ya ce Allah mai ina uzu kinal kufri wal fakar. ya Allah ina roƙonka ina neman tsarinka daga kafirci da talauci to ka ake nan bai rayu rayuwa ta talaka ba amma wadatan da ya roƙon kuma an bashi amma bayarwa yake yi wataran yana da shi wataran bai da shi sannan kuma Allah ba shi kana'a shine wadatan zuci dan abu kadan in ya samu to sai ya ishe shi ba daga hankalin sai dinga hango wasu babban abubuwa ta yanda in bai same su ba bai zai samu nutsuwa ba duk wanda rayuwarsa ta zama haka zai samu nutsuwa a rayuwarsa Iza kunta idza shita ta haya sa'idan fala ala halatin illa rabita duniya. in kana son ka rayu rayuwa ta jin daɗi, to duk halin da ka samu kanka ka kaddara inda ma ka sami kanka a ƙasa da wannan halin za ka samu nutsuwa in yanzu ka mallaki miliyan goma ka kaddara in ma za ta da miliyan biyar ba za ka ɗaga hankalin ka ba in miliyan ɗaya ne ka kaddara ko dubu ɗari biyu ne ma ba za ka ɗaga hankalin ka ba in dubu ɗaya ne da kai ka kaddara ko ɗari biyar ka samu ba dubu ɗaya ba za ka iya rayuwa a haka to za ka ɗaga hankalin ka ba to kai ne wanda za ka rayu cikin nutsuwa amma kullum kana tsoron talauci kana tsoron kuɗin ka za su ƙare to ka ga annasu fil faqri min khawfil faqri kenan yanzu ka fada talauci saboda tsoron talauci ba za ka iya amfani da dukiyan ba ga kuma rashin kwanciyar hankali kamar yadda wanda bai da abin da zai ci yau hankalin sai ke tashi kai ma ka hankalin kai ke tashi ba ka son kashewa saboda kana tunani zai kare to baka da bambanci da talaka kaga ka haramta kanka jin daɗi saboda tsoron talauci to ka samu nutsuwa a rayuwanka yanda in ka samu abun duniyan ya zama ko da zai kare ma ka kaddarawa kanka za ka samu nutsuwa to nan ne za ka iya amfani da abun sannan ka ji daɗin rayuwarka kuma ka samu wato ainihin wadatar zuci sannan yake wa filat yana umurtar mu da sadar da zumunci shine silatul arham sila din wannan kalmar ma'anar ta kyauta ne sila jam'in ta silatun wato kyauta wannan shi na a sai sadar da zumunci ba gaida yan uwa ne kawai ba ba ka je ka ziyarce su ka gaishe su ka tashi ba in kana da wani abu ka bayar kuma ko ka je ba ka aika idan ka aika musu da sako to ka sadar da zumunci don ba wasu rahimi aka ce ba filatun rahim fila kuma kyauta ne shi yasa sadar da zumunci ya kunshi abubuwa da yawa ne ziyaran yana daga cikin sadar da zumunci don za su ji daɗi kyauta yana daga ciki kame abin nan kamewa karka cutar da su ina daga ciki nuna damuwa da damuwan yan uwanka ka damu da yan uwanka yana daga cikin me yana daga cikin wato yi sadar da zumunci so da haka ana yin sa suka ce bil birri wal ikrami wa husnul mura'a bilbirri shine kyautatawa wato ɗan sadakanka in biskine ne dan kyautanka dan alherinka duk dai wani abu da suke bukata na taimako ko na zumunci ko wani jiki ko wani abu ko rashin lafiya kana yi wannan na farko ke. na biyu al ikram shine daraja su yan uwanka zama suna da kima a wurinka don akwai alaka ta jini tsakaninka da su kuma Allah ya wajabta maka ka kyautata musu idan ka yanke zumuncin ka ya zo a hadisi ba za ka shiga aljanna ba ka ɗora imila da kulul janna saboda haka suna da girma a wurinka ku girmama su ka daraja su sannan da husnul mura'a da kyakkyawan kula da su ka dinga kula da ƴan uwanka me damuwan wani me matsalan wani ta ina zan taimake shi ba zan walakanta shi ba to wannan shi ake cewa sadar da zumunci amma wanda ya watsi da ƴan uwansa ba kulawa ba kyautatawa ba darajawa to wannan ne mai yanke zumunci shine wanda ya yanke zumuncin a wanda manzo sa ake cewa la da kullu jannata qadiu ne yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba to da yake mutane kuma wasu talauci tsoron talauci abun hannunsu zai kare ke yasa su ba sa sadar da zumunci to sai shari'a manzo Allah ta sa yake man sarrahu an yufta lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi aqrihi falyasrahu Allah ta'ala sai kaddara kuma sadar da zumunci yana sa albarkan dukiya da albarkan rayuwa manzo sun yake duk wanda yake son a yalwata masa arzikinsa a jinkirta masa a rayuwarsa ya yi nisan kwana to ya sadar da zumuncinsa wasu malayan suka ce idan da miliyon goma za ka mallaka in kana sadar da zumunci sai ka mallaki miliyon ɗari wasu suka ce a miliyon goma ne zai mata albarkan da za ta iya maka buƙatar miliyon ɗari ba dai bukata kake son kai ba to sai Allah ya mata albarkan da ne miliyon 100 ba zai fi ka jin dadi ba bukatun mai miliyon ɗari kai ma za ka iya yin su kaga dukiya ta yi albarka ce nan sadar da zumunci yake sa wannan a jinkirta ma a rayuwar ko suka ce in shekara arba'in za ka yi to sai ka yi sittin misali ko suka ce a'a shekara arba'in ɗin ne za a sa mata albarka ka yi ayyukan da mai shekara sittin ma bai zai yi su ba ayyuka na alkhairi sadar da zumunci idan an zo ana tarihin ka sai a cika littattafai sai an yi littattafai tarihin ka kaga rayuwa ta yi albarka kenan in ba ta da albarka ta tana goma ashirin kawai shi na an gama da tarihinka in an ce a zo a ba da tarihin wani to wani ba a cikin minti biyar an gama da tarihinsa wani kuma sai a kwana ma ba a gama da tarihinsa ba to kaga albarkar rayuwa ke sai ka kai wasu abubuwan da mai shekaru da yawa ba zai iya yin waɗannan waɗannan abubuwa ba to sadar da zumunci shi yake sawa ka zama mai albarka a rayuwanka kuma dukiyanka ta zama mai albarka to kaga in ta zauce kake tsoro ma sadar da zumunci kara arziki yake me kake nema saboda ka alamar mutum mutumin kirki ne ya zama yana damuwa da yan uwansa hadisi na gaba an radi hadisi na hudu an abi Sabitin, Wakila qila abi sa'id wa qila abi al-walid sa'id bin hunayf wa huwa badri radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam qala man sa'ala ta'ala ash-shahadata bi sidqin ballaghahu allah manazil ash-shuhada wa imma rawahu muslim wannan hadisi na hudu an abi sabitin wato daga a cikin wannan babi na babu tuli daga abu sabit baban sabit wakila abu sa'idin wasu suka ce a alkunyan sa abu sa'idin ne wakila abul walid wasu suka ce abul walid ne sahal bin hunayfin shine sahal dan hunayf wa huwa badriyun ya je yakin badar idan mutum ya je yakin badar sai a danganta shi da yakin badar din domin mai zuwa yakin badar daraja ne saban da wasu je yakin badar wasu yi nadama don a lokacin ba a ce dole kowa ya fito ba to shi yasa wasu ba su je ba amma da ba su jan ba kuma sun ji haushin ba su je ba to shi yasa idan mutum aka ce in ya je yakin badar sai a ce huwa badriyun shi yasa ka in ka dauki kulafa urashidun wato mutum goma a mutum hudun nan abubakar da umar da usman da aliyu to masu bin su a daraja su ne cikon shida banda hudun nan wanda aka musu albishir da aljanna wato su ne kamar sadu bin abi waqas abdurrahman bin auf zubairu bin awam da abun nan sa'id bin zaid da hafi bin bin ubaidillah to idan ka hada da wannan kutu guda goma nan to babu wanda ya wanda ya je badar daraja to da haka daga sufi wanda suka je yaki badar daga al-ashra al-mubashshirun bil janna wanda aka musu guda goma da aka musu albishir da aljanna to sai kuma wanda suka je yaki badar su ne suke bin su a daraja shi yasa idan mutum ya je yaki badar sai a ce badriyun ya je yaki badar kuma hadisi ya inganta cikin sai muslim manzala ta kallama ya shirin zai je yaƙi maka sai haɗi bin abiban ta'ata sai ya rubuta mutanen maka yana gaya musu kari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ɗauki ɗauki takarda ba wata mata za ta tafi ta kama hanya sai mala'ika jibril zai gaya manzon sama to haɗib ya ba da takarda ga can wata mata da takarda za ta yi ta kawo mutanen maka za ta faɗi sirrin za a takardar ta kunshi sirrin manzala ya kira sai na ali da mai kida ya ce maza maza su je wuri daidai wuri kaza za su samu wata mata su karɓo wannan wasiƙa din da suka zo suka samu matan kuma a wurin suka ce ki kawo takarda ta ce ta ba wani takarda aka ya kai ta ce babu suka dan caji dan kayayyakin ta duk ba su samu ba har suka juya sun juya za su tafi sai sai na ali ya ce kai manzala kuma ya ce akwai takarda wurin matan nan babu yadda za a ce ba takardar nan mu juya sai suka sake dawa wurinta suka ce mata la tunzi anna siyaba aw la tukri janna kitaba ko dai ki kawo wannan takardan ko ki tsirara a wannan waje cikin daga nan sai ta tsorita ta kunce dan kwalin kanta ta kama kunce kitso tana kunce kitso sai gashi ta zaro takarda a cikin kitsonta a sai ta sa ta kitse ne a ciki na aka dauko takarda aka kawo manzalla ta kuma da aka zo aka duba aka karanta sai gashi takardan daga Hatib bin Abi ata izuwa ga shawa kafirin makka yana gaya musu sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin wannan sai na Umar ya tashi ce ya Rasulullahi da'ani adribu unuqa hadha almunafiq ka bar ni in bugi wuyan wannan munafikin domin ka'ida ne duk wani wanda zai je ya haɗa sirrin musulmi a wajen kafirai to munafiki ne shi kuma hukuncin sa hukuncin kisa ne to amma wannan mutumin bai zama munafiki ba me yasa saboda ya ji yaƙin bada sai na Umar yana faɗa haka sai manzo Allah ya ce kun. innahu qad shahida badran وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم yace kai ba zai zama munafiki ba ai ya je yakin badar duk wanda ya je yakin badar Allah ya ce masa ya gafarta masa kuma wataƙila ya san abin da ke cikin zuci, Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa ne kila ba ya ce masa ya je ya aikata duk abin da yake so ya gafarta masa saboda haka babu yanda za a yi ya zama munafiki saboda ya je yakin badar sai aka ce a bar shi bayani to menene ke faruwa haɗi ya ce wallahi ya rasu ni ban yi wannan abu saboda munafurci ba kuma ban yi shi saboda na yi ridda akan na yi ridda daga addini na na musulunci ba ya ce abun da ya sa na yi haka saboda sahabbanka da suka kauro daga makka suka zo madina suna da yan uwa masu kula musu da iyalansu da dukiyarsu ni kuma na tabo nan madina ba ni da yan uwa da suke kula mini da iyalai na da dukiyana sai nayi hakan don na samu shiga a wurin su tsare min na da dukiya na. yace amma wallahi ba nayi don munafurci bane ko kuma don nayi rida bayan da na musulunta ba sai manzala ya ce masa sadaqta kai gaskiya ya ji yakin badara ne so da haka sai hadibin abun nan sai ubangiji ta ya saukar da ya allazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ya kudan da kai imani kar ku rike makiyana da makiyanku a matsayin abokanin gaba abunda abokanin soyayya kar ku rike makiyana da makiyanku a matsayin abokanin soyayya sai aka hana haɗi bin abi balta aka da duk wanda yake irin wannan aikin kar ya sake yi amma cewa aka ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka imani inda ya zama munafiki sai dai a ce ya ayyuhal munafiqun in kafuri ne sai a ce ya ayyuhal kafirun ba ce masa kafiri ba ba ce masa munafiki ba aka ce masa mumini kaga ya gaskanta cewa lalle abin da ya faɗa nan haka ne ko ya ƙara gaskanta abin da manzon ya faɗa cewa shi ba munafiki bane to shi yasa idan mutum ya je yakin badar sai a ce badriyun ya je yakin badar to wannan ya je yakin badar radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam yake manzala ta sama kala ya man sa'ala Allah ta'ala shahadata bi sidqi duk wanda ya roki Allah ta'ala yin shahada da gaskiya yana yi yana roƙon Allah ta'ala ya bashi shahada ko yana roƙon Allah a rayuwarsa Allah ya sa mutuwan da zai zama mutuwan shahada ne to ballaghahu Allah manazil shuhada Allah zai bashi matsayin shahidai a lahira wa in mata ala firashihi ko da ya mutu akan shimfiɗa sa hadisi ingantacce hadisin muslim wato duk wanda yake roƙon Allah tsakaninsa da Allah yana son mutuwar shahada to ko akan gadon sai mutu Allah zai bashi ladan shahidi mun sani shahidi yanda Allah ya karrama sai ce kar a ce mutu masu mutu yace rayu ne wajen ubangijin su kar kai tamani sun mutu Allah yana azirta su wani irin azirtawa na musamman a kabarinsu a barzakku kuma shahidi shine wanda aka ce kana son ka dawo duniya baya je aljanna yace yi eh, shi yana son ya dawo a sake kashe shi irin kashewan shahadan nan sau ɗari a kashe shi ya dawo a sake kashe shi so da irin karrama shi da daraja shi da ya ga an yi a lokacin da za a ɗauki ransa saboda falalan shahada to duk wanda ya roƙi Allah ta'ala tsakaninsa da Allah shi yana son shahada din da gaske yake ba wai a baki yazo yana yin mutane barazana ba to wannan ubangiji subhanahu wataala zai ba shi ladan shi shahada ko da akan gadon sai mutu domin mai zuwa yaƙi ba shi yake kawo shahada ba sai kwanan ka ya kare sai sa kare bin wale duk da kutsawa da ya cikin mutuwa kowane yaƙi yana gaba gaba yana gaba gaba amma da Allah bai kaddara zai shahada a fagen fama ba akan gadon sai rasu yana kuka yana cewa yanzu ni ne zan mutu akan gado na irin yadda mata suke mutuwa akan gadajen su yana juyayin wannan abu amma Allah zai ba shi ladan shahidi saboda bai ya nemi shahadan ubangiji ta'ala bai kaddara wato ani ya samu bane saboda haka duk wanda ya roki abu tsakaninsa da Allah da gaskiya to ubangiji ta'ala zai kai shi wannan matsayin sawa'un shahada ne ko wani abu ne na ɗaukaka na addini ka nema tsakaninka da Allah wani abu na falala na addini ko baka same shi ba kyakkyawan niyyar da kai ubangiji subhanahu wataala zai baka wannan abu kamar yadda in mutum ya roki shahada ko da akan gadon sai mutu ubangiji subhanahu wataala zai bashi ladan wato ainihin shahidi so da haka abin da ake so shine zuciyanka ya zama akwai gaskiya tsakaninka da Allah kake duk wata falala zaka iya samun ta da kyakkyawan niyanka ko da ko Allah bai kaddara maka ka aikata wannan abun ba bangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh